na shekara ta 2024 miladiya Na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a masallacin na kwanarin zango kotunu idan ba a manta ba a lokacin da muka dakata shiyar muna kyautata zaton mun dakata ne akan aya ta goma sha biyar a cikin suratul ali imran saboda samun tsawon lokaci mu dawo ainihin tafsir kamar da muka samu gabatarwa na mako-mako ba yanzu cikin yadda allah gashe za mu dora daga inda muka tsaya muna fatan allah ya mai jagoranci cikin abin da za mu karanta mu samu daidai ya ba mu ikon aiki da umarnin da za mu haɗu da shi cikin abin da za mu karanta ah, kamar da muka faɗa ah, za mu tashi kan aya ta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 أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله سبحانه وتعالى أتكن آية تقباتا aya ta goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zina linnasi hubu shahawati idan nisa'i wal banina har izuwa ƙarshen aya da yake cewa Allahu indahu husnul ma'ab ubangiji ta'ala ya nuna cewa mutane an sa musu sha'awace sha'awace kamar halitta ce ta kowane mutum yana da sha'awace-sha'awace na son abin duniya abin duniya kamar abin da ya shafi mata ɗan adam yana son mace sannan kuma yana son 'ya'ya sannan yana son dukiya mai yawa ce yana da miliyar kaza na shi na kansa ɗan adam yana son wannan saboda har a kai inda Allah subhanahu wata'ala ya ceto. amma kyakkyawar makoma tana wajen Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to bayan an baci dan adam yana son ababe na sha'awace na rayuwar duniya kamar abinda aka ambata na mata da 'ya'ya da dukiya mai yawa sai Allah ce to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ya ma al'ummarka ka ga ya ma jama'a cewa ku bari in ba ku labari da abin da ya fi ‘ya'ya ya fi mata ya fi dukiya mai yawa da kuke son ku tara a duniya ubangiji ta'ala ce kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum illazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri lalle wa'inda suka ji tsoron ubangiji a rayuwarsa ta duniya suka wa Allah da'a cikin dokokinsa to suna da gidan aljanna rawata wannan gidan aljannan Allah ya tanada musu shi waraka ubangiji ta'ala ya siffanta aljanna wadda take da ƙoramu guda hudu inda suke gudana cikinta sannan ce kuma ya tanada musu mata masu ainihin tsafta a cikin gidan aljanna sannan kuma bayan haka za su samu yardar Allah a cikin gidan aljanna to wayannan mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na cewa masu jin tsoronsa ya yi musu tadadin aljanna ya ce lillazina taqaw inda rabbi to allazina taqaw su ne nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu siffarsu a cikin wannan aya da za mu tashi a kanta yau da Allah ce ya kulo na. rabbana innana amanna idan wa'yancin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya tanada musu gidan aljanna wa'yannan masu jin tsoron nan masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to su ce Allah ke ƙara bayyana mana anan nan masu tsoron Allah da Allah ya musu tanadin aljanna sai ya ƙara siffata mana su ya ƙara bayyana mana su ya ce allazi ne ya na su ne waɗanda suke cewa suna faɗa a cikin addu'o'insu da suna faɗa a cikin addu'ar suna cewa rabbana ya mahalicinmu na mu amanna mun yi imani da kai faghfir lana saboda imanin mu kai muna gafara ya muna gafara saboda imanin mu da kai ina ashe wannan addu'a ce da ya kamata ko yaushe mumini ya rika cewa ya Allah kai min gafara ya ci istighfari mumini sifan muminai shine yawan istighfari da neman gafara Allah subhanahu wata'ala ta'ala ga laifin da ka sani da wanda ma baka sani ba yayi mutum ya ce to aini ban ga wani laifi da nake gayi ba bare ce Allah gafarta min lafina ni a tunanina ba na shan giya ba na zina ba na ainihin kisan mutane da zalunci ba na kaza ba na kaza to amma duk da je kana ganin cewa ba wani laifin da kai kaga kana yi a rayuwarka to amma duk da haka nan siffa ce ta bayan Allah na kirki neman gafara yawan istighfari kamar da za mu samu hatta lokaci na musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta bayansa na kirki da suke ribatan wannan lokaci wajen yawan istighfari wajen tashi cikin wannan lokaci suna neman gafara suna istighfari suna neman gafara Allah subhanahu ta'ala to gashi suna cewa ya ubangiji lallai mu mun yi imani da kai to yi muna gafara zunubanmu saboda imanin mu da muka da kai to imani menene imanin da ake bayani a nan wani imani ne wanda suka yi da Allah wanda suke tawassali da shi da cewa Allah ya musu gafara laifinsu imani ko yaushe za a yi magana kan imani duk wani tarifin imani da za a yi ba zai wuce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba inda shi ne aka aiko da addinin musulunci ya zo ya karanta mu mutane alqur'ani ya sanar da mutane Allah ya sanar da mutane da za su bauta ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda tabbata cikin hadisin Jibril hadisi sahihi wanda tabbata cikin sahih Bukhari wanda mala'ika Jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam حديث عمير المؤمنين umaru بن الخطاب رضي الله عنه cewa بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد البياض شديد البياض آه، الثياب شديد البياض آه، الشعري لا يرى عليه عسر السبب حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف واحد منا wala ya rufu adu minna hatta jalisa hatta ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asada rukubatai ila rukubatai wa da ka fayi ala baki zai wa qala ya muhammad akhbirni al islam haye kai inda cewa fa akhbirni al iman to wannan hadisin malaika jibril ya zo da siffa ta mutum ya zo mutum dan adam kamar da umar bin khattab ya ce muka ga mutum wanda duk kan musu habbai da muke zaune wajen annabi ba wanda ya san shi kuma ya ce isdala alaina mutumin ya kullo mana ne girshi idan aka ce kullowa shine yanzu kamar yadda muke zaune a nan sai zanto mu ga mutum kawai a nan a tsaye ba mu hango shi yana tafe tun daga nesa ba kawai sai muka gan shi tsaye anan. kuma ya shigo cikin jama'a da ya shigo bai zauna a wani wuri ba sai da ya ratso mutane ya zo daidai wajen inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune ya zo ya gurfana ya haɗa guwayensa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tafukan hannunsa ya ɗora akan na annabi ko kuma ya ɗora akan ainihin cinyarsa ko akan cinyarsa shi kansa jibrila ko akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara tambaya ya ce da manzo Allah sallallahu faɗa min menene addinin musulunci annabi masa bayani to faɗa min menene imani sai bai masa imani ya masa bayani yace imani shine an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to kawo shine imani yace imani shine mutum ya yadda da Allah ko a ce ka imani da Allah ka imani da mala'iku ka imani da littafan Allah ka imani da manzanni kuma ka imani da ranar lahira sannan ka imani da kaddara abinda ce so kaddara ta abinda ce so da kuma kaddara ta abinda baka so ka wannan shine imani to wannan bayan Allah masu jin tsoron Allah wa'inda suka ce ya ubangijinmu mu mun yi imani da kai yannan sun yi imani da abin da ya zama wajibi a imani da shi wannan ababen guda shidda da muka ambata imani da Allah sannan kuma imani da mala'iku eh littafin Allah antumina billahi mala'ikati imani da Allah imani da mala'iku imani da littafai imani da ainihin marzanni imani da ranar lahira imani da kaddara guda shida kenan su ne arkanin eh, imani rukunin imani guda shida kenan to saboda haka ashe wannan shine imanin da suka ce sun yi imani da ubangiji kenan sun yarda da wa'annan ababen guda shida sun yarda da wa'annan ababen guda shida da suka ce to ya ubangiji saboda imanin mu da kai ka gafarta mu da mu idan aka ce zunubi shine ainihin sabo az-zunubu hiya al-ma'asi zunubi shine sako imma kaba'ir wa imma zane? In ma ya zanto zunubin kaba'ira ne akwai kaba'ira akwai saga'ira zunubai da mutane suke aikatawa a rayuwa akwai babba akwai karami to da karamin da babba kowane ɗaya daga cikinsu wajibi ne mutum ya tuba ya tuba daga gare shi saboda su ƙananan aiki mai kyau yana iya kankare mutum shi yana kankare mutum su buraka idan ƙananan zunubai ne wanda ake su saga'ira to su aikinka mai kyau da kake yi yana sa Allah ya kankare maka su tun baka yi istighfari ba tun baka ce Allah na tuba ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan a cikin suratul hudu ayatu goma sha hudu ubangiji ta'ala inda yake cewa wa aqimi salata tarfayin nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lil zakirin kaga na Allah subhanahu ta'ala ce musulmi ku tsayar da sallah bangaren yini guda biyu yini yana da bangare guda biyu farkonsa da subahin ɓangaren sa na ƙarshe shine yammaci saboda haka Allah ce ku tsaye da sallah safe da yamma sallar subahin ita ce ta safe ta ƙarshen wuni kuma la'asar da magariba sai Allah subhanahu ta'ala ce innal hasanati saboda kyawawan ayyuka aiki mai kyau aiki mai kyau sayyi'a yana tafiyar mu mutum da zunubi yana kankare mu mutum zunubinsa wannan shine ake nufi da sara'ira to shi zunubin da za a kankare maka ta aiki mai kyau za a tafiyar da zunubin dai ne amma ba za a mai maka gurbinsa da lada ba ba za a mai maka gurbinsa da lada ba kaga kamar zunubin da aka yi maka gafara ta aikinka mai kyau ke, amma zunubin da ake gafarta mutum kuma a sake maida masa lada a gurbin an tafiyar maka da zunubanka kuma an sa lada ta maye gurbin inda zunuban suka tafi wannan kuma kaga ne zunubin da mutum ya tuba a kansa ya yi ni ya tuba ya tuba wanda shi ne ake kankare maka shi kuma sai a sa maka lada a gurbin wanda aka ɗauki kamar na ayat take cikin suratul furqan ayat 70 da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yake bayani akan wanda ya kasance bai yi shirka ba a rayuwarsa ta duniya ya zanto mai tauhidi sannan kuma baya zina sannan kuma baya kisan mutane kisa na zalunci sai Allah ta'ala ce wa man fa'al zalika yalqa asama mutumin da yake aikata wannan laifi na shirka ya mutu bai tuba ba da wanda yake aikata zunubi na zina ya mutu bai tuba ba da wanda yake kisan mutane akan zalunci ya mutu bai tuba yalqa athama zai hadu da azabar wannan laifin nasa zai haɗu da azabar wannan zunubin idan Allah zai kai shi ainihin wata jahannama kuma in ya shiga wa ya fihi zai dawoma a ciki ba zai fita ba to amma sai Allah subhanahu ta'ala a wannan aya ta zuwa roƙanta 70 sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur sai Allah ta'ala ce to sai dai wanda ya tuba wanda ya tuba daga shirka da mushriki ne sai ya tuba da baya da aiki sai zina sai ya tuba da baya da aiki sai kisan mutane akan zalunci sai ya tuba idan bayan ya tuba ya bar wannan aikin kuma ya yi zanto ya imani yana mushriki sai ya imani bayan ya tuba ya imani sannan wa amila amalan salihan sai bi imaninsa da aiki mai kyau bayan tuba sai kama tsaye da sallah azumi yana da dukiya ɗebe zakka aikin haji bin iyaye taimakon ainihin gajiyayyi marayi miskinai ya ci gaba da yi aiki mai kyau Allah ce tufa ulaika wa'annan da suka tuba kuma suka bi tubar su da aiki mai kyau yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanat Allah ta'ala ce to wannan aikin nasu da suka yi na shirka zunubansu na kafirci lokacin suna kafirai zunubansu na zina lokacin suna zina zunubansu na kisan mutane da suka yi lokacin suna kisan mutane Allah ce sai a canza shi a maida shi hasana a dauke sayyi'a din nan a maida hasana ka bayin gurbinta saboda haka maimakon wa'ancin zunuban na shirka da sauransu da zina da sauransu da kisan mutane sai Allah ce to a canza su su koma lada sai zato yanzu suna da wannan dimbin ladar Allah subhanahu ta'ala ce to wannan bayan Allah ga addu'arsu koyi suna cewa ya ubangiji mu mun imani da kai ubangiji ka gafarta mana zunubanmu waƙina azaban nar ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta idan suna neman allah ya kare su daga azabar wuta karewa ta yadda zai kare su daga barin ayyuka na 'yan wuta izan to an kare su ba sa ayyuka na 'yan wuta ba su ayyuka waɗanda za su kai su wuta wannan shi ma kare mutum ne daga barin wuta ya to an kare ka Allah ya maka kariya aikin yan wuta ba kai rayuwarka ka tsaya akan tauhidi baka shirka kana tsaye da sallah kana azumi kana ainihin zakka kana sadaka ta taɗawwaji kana azumi na taɗawwaji kana ibada ayyuka na lambi Allah ya kare ka daga su ba kai to kaga Allah ya kare ka kenan daga azabar wuta ta kare ka daga barin yin ayyuka na yan wuta kuma irin wa'annan mutanen da sun aikata aiki irin na yan wuta akwai abin da yake kare su daga barin ainihin shiga wuta kamar tuba da muka yi magana tuba tana kare mai laifi daga barin shiga wuta ta dalilin tubarsa saboda ka shi ubangiji ta'ala yake cewa قل يا lazi na يا asarfu, الذين اسرفوا fasihin, انفسهم لا da من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا maza Allah ka gaya ka gaya mu bayi na da suka ainihin yin ayyuka na barna asrafu ala anfusin da suka wa kansu barna suka aikata ayyuka marasa kyawu gaya musu la taqnadu min rahmatillah kada su ɗebe ƙauna da tsammani da samun rahma Allah saboda ganin girman laifinsu ba sai ga cewa ni laifi na ya girma ni da ke kaza idan rayuwata na shekara kaza shekara ta kaza ina shan giya iske yanzu ina tuba Allah zai yarda shekara kaza wace shekarsa kaza yana zina iske ya tuba Allah zai gafarta masa shekara kaza yana kisan mutane iske ya tuba Allah zai tuba masa zai karba masa Allah ta'ala ce kada ka ga girman laifinka kada ganin girman laifinka ya sa ka ɗebe kauna ga samun rahama Allah sai dai ka tuba in ka tuba ta Allah subhanahu wa ta'ala yana da gafara daidai da yawan laifinka komi yawan laifinka akwai gafara wadda za ta zama daidai da laifinka a gafarta ma annabi alaihi salatu wassalamu ya ce mutum in zai zo mu Allah da cikin duniya da cikin ƙasa na zunubi da ce ka ya cika duniya gaba ɗaya to Allah na da gafarar da zai gafarta maka wannan zunubin naka komi yawansa ba zai kula da yawan ba kai dai tuba ka tuba taubatan nasuha tuba ta gaskiya Allah subhanahu ta'ala yana shirin karba maka to bayan Allah na kirki masu jin tsoron Allah Allah ta'ala yana ba mu siffar sai ce su ne waɗanda suke cewa ya ubangijin mu mun yi imani da kai imu da gafarar laifin mu saboda haka yan uwa musulmi mu ma koyi shi mu rika neman gafara kada mutum ya rika kallon cewa ai shi aiki ne mai yawa da yayi shi da yayi kaza yayi kaza ni nayi kaza nayi kaza wannan kada ya sa ka zanto baka gafara baka neman gafara baka istighfari mu ce wa istighfari ubangiji ta'ala ce ga siffar wa'annan bayin masu tsoronsa asabiri da su ne masu haƙuri wajen ibada da rayuwa ba ta son ainihin wasu abubuwa na ibada rayuwa ba ta son wahala ba ta son yanke lokacinta zuwa ga ibada amma suna haƙuri su yi ibada asabiri ne masu haƙuri wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ko masu haƙuri wajen barin saba ma Allah duk wanda suke son sabo a zuciyarsu za su yi haƙuri su bashi saboda neman yadda Allah subhanahu wataala shine asabiri waraka yanzu hatta wannan ibada da muke gabatarwa yanzu da muke nan haliyan muna cikin yanzu shi ne tafsirin alƙur'ani da sauraron tafsirin alƙur'ani in babu haƙuri ba za mu iya shi ba babu haƙuri kana ƙara sallan magariba kana da abubuwa gaban ka kila akwai wani aikin da ya rage da kake son ka karasa kila akwai wani kira musamman da kake son kai kila akwai wani abu amma sai kai haƙuri ka haƙuri da shi sai ka zauna kai wannan ibada saboda ibada ce ga Allah subhanahu wataala sauran tafsiri ubangiji ne umarni cewa za qira alquran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun ana karanta alqur'ani ku zo ku saurara ku shiru kar ku yi magana ku saurari alqur'ani saboda a yi muku rahama ga ka ga ibada ne amma in babu haƙuri mutum bai iya ba sai da cewa kai bai ita ya tafi yana da wasu ayyuka gabansa ko kuma a'a daidai yanzu akwai eh, akwai hirar da muke mai daɗi ba na san hirar nan ta tsere ne to saboda haka shi sa Allah ce bayansa na kirki su ne masu haƙuri wajen ibada sannan masu haƙuri wurin barin saƙon Allah saƙon Allah ya haƙuri a bashi abu ne mai wahala malin misali ba dauke haƙuri kamar kisar mutumin nan ɗan baru isra'ila ko mutumin da ya yi haƙuri har haƙuri ne ya kai abin a ba da labari har annabi yake ba al'ummarsa labari akan haƙurin wannan ba Allah saboda haƙurin nashi ya kai mutum ne yake da yarwan babansa da yake bala'in son ta a duniya babansa yana da yaya yayan yana da ya mace wanda shi yana son wannan matar fiye da yadda yake son kowa a duniya ba wanda yake so duniya kamar da yake son wannan matar yayi yayi ya samu ya yi alfasha da ita ya zina da ita ba ta yadda ba a sai da aka kai wata shekara shekarar yunwa shekarar baki shekarar bala'i ta rasa abinci ta rasa abin da za ta ci yunwa ta sa dole ta tuna da cewa a ina da wani dan uwa akwai wani dan kanan babana mai kuɗi ne barin je wajensa ta zo wajensa ta ce ga bukatar da take so kuɗi take so shi kuma ga shi dama ya daɗe yana son ya samu ya alfasha da ita amma bai samu ba da ba ka sai ga ta zo masa a lokaci guda ta ba da kanta ya ce to sai in ta yarda za ta ba da kanta zai ba ta abin da take so da ba ka ce zai ba ta ne wajen dubu yadda dai da ba shi haɗin kai saboda haka har ya tsugunna a kanta ko ya zauna a kanta irin zaman da namiji yake yi kan matarsa ta aure saboda haka sai ta ce masa ittaqillah hmm. wala ta al-khatim illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah bawan Allah kar ka buɗe abin da ke rufe ba tare da haƙƙinsa ba kar ka yadda ka ce kai zina da ni ba tare da aure ba ka ji tsoron Allah yanzu ba wannan nan kaga sai ya yi haƙuri ya yi da wannan sha'awar tasa da buƙatar tasa ya tashi ya fasa zinar da ni yayi da ita sai ya fasa ya haƙuri ke da kaga ya haƙuri hmm. kuma lokacin da ya tashi ya ce ita ce har ila har lokacin da ya tashi din nan tana nan a matsayinta a cikin zuciya ta yi na cewa ba wanda yake so duniya in ba ita ba ba wai lokacin ta fita a rayuwarsu ne ba tana a rayuwarsu yana nan yana jin ba wanda yake su duniya kamar ta amma tare da haka ya tashi ya haƙura da buƙatarsa da yake da zuwa gare ta ya haƙura ya bar wannan sabon Allah saboda neman yadda Allah subhanahu wataala ya haƙura kuma kuɗin da ya bata dinarin dubun kuma ya haɓe ya bare ya ce ta tafi da dinarin dubun duk ya ban mata ya haƙura kuma zai albasha ta ba to kaga shi yasa Allah ce yake cewa bayansa masu haƙuri wajen yin ibada rayuwarka ba ta so ka ɗibi ko jaka ɗaya ka ba wani ba ka so haka daga cewa jaka ɗaya ce za ka fita ba a buƙatar kanka ba ba buƙatar iyalinka ba ka ba wani haka wanda bai maka aikin komai ba balantana ka bije jaka biyar ka ba wani ba wani aiki maka ba komai ba don neman yadda Allah ba hakuri ba za ka iya bale ka ɗauki miliyan ɗari ka saga aikin addini ko ka ɗauki fiye da haka ka saga aikin addini in ba hakuri ba za ka iya ba yasa Allah ta'ala ce masu hakuri ne wajen ibada sannan masu hakuri ne wajen barin sabon Allah sannan kuma masu hakuri ne ga abin da Allah ya saukar musu na ibtila'i wanda ba su so hakuri kashi uku ne hakuri akan kai hakuri kai kai abin da Allah saka duk da rayuwarka ba ta so kai hakuri kai asabru sabru ala ta'atillah ke da kuma hakuri anil ma'asiyati ka bar sabo duk wanda kake son sa a rayuwa ka bari karkai shine as da hakuri na uku hakuri abin da Allah so kan maka na ibtilahi na abin da baka so sai ya faru da kai rashin lafiya mai tsanani a ɗauki lokaci mai tsawo ana jinya kai hakuri kar ce wani abu sai abin da Allah ke so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kai ta neman Allah ya baka lafiya kana neman magani ta hanya ta halal kana kana jira sauki daga Allah aka ce maka ga wani abu da za a yi a samu lafiya sai ka ga Allah ya hana bai son a nemi magani ta wannan hanya sai ka haƙura ka ce a wannan haramun ne Allah bai son a nemi magani ta wannan hanya saboda ka ni in dai sai na nemi magani ta hanyar da Allah ya hana to warama ma mutu da wannan ciwon fara mutu da shi da in nemi magani ta hanyar da Allah haramta min neman magani a kansa gama annabi ayyuba alaihi salam ya zauna cikin jinya wajen shekara goma sha takwas shekara ashirin ba biyu yana jinya yana jinya har komai da komai na yahi duk sai da kare ta dukiya da 'ya'ya da komai duk su kare yana cikin jinya yana ne yana haƙuri to haka ake son mutum Allah ya sauka maka da ibtila'i kai haƙuri ka milada lada na wannan musibin da Allah dora maka ko muka jira yayewa daga Allah subhanahu wataala shine as-sabiri sannan kuma sadiqin sune masu gaskiya cikin su masu gaskiya cikin ayyukansu mutum ya zanto mai gaskiya saboda gaskiya tana zama mutum dalilin zuwa aljanna ko ba haka ba haka annabi alaihi salatu wasalam ya ce alaikum bisidiqi na hore ku da gaskiya cikin ku da gaskiya cikin ayyukanku da inda sidika ke hadi ilimin saboda yin gaskiya yana aza ga hanya ta bin Allah yana aza mutum ga hanyar Allah wa innal birra yahdi ila janna. kuma ita hanya ta Allah tana kai mutum a ashe gaskiya siffa ce ta bayan Allah na kirki sabanin ƙarya siffa ce ta munafikai Allah ta'ala ce bayansa na kirki sune masu gaskiya cikin maganganunsu da gaskiya cikin aikinsu in ya ce abu kaza ya faru aka je aka duba za ga ya dan in ya ce zaidu da ya yi tafiya rabo ne da gari yanzu shekara ko makamancin wannan jiya na gane shi ya zo yana unguwa kaza da za a je unguwa a bincika sai suke ko maganarsa ta hau zaidu ya zo hakika ne abin da ya faɗa tabbata gaskiya ke da cikin magana da gaskiya cikin aiki shine ikhlasi abin da duk zaka yi na ibada yanzu to kana yi saboda Allah ya zama gaskiya ke da cikin maganganu abinda ka faɗa ya zauna haka sannan kuma ila gaskiya ta aiki abinda duk zaka yi na ibada ka sa ikhlasi kai saboda Allah Allah ta'ala ce wasadiqina wal qanitin kuma su ne mutane waɗanda suke masu yawan ibada ga Allah subhanahu wataala mutum mai yawan ibada mai yawan ibada da ikhlasi shi ake ce ma qanitin qanitun saboda qanitin ne jam'i ne wal munfiqina kuma su ne bayan Allah waɗanda suke ciyar da dukiya suke kashe kuɗi hanyar Allah wal gida. ashe siffa ta masu takawa ha ila yau shine mutum ya zoto mai alkhairi mai sadaka mai kyauta waraka rowa ba siffa ce ta bayan Allah da kirki ba waraka bayan Allah ma zuwa Allah ba su zama marowata waraka kamar yadda mutane suke cewa malamai suke cewa albakhilu aduwullah walau kana aliman marowaci makin Allah ne ko da malami ne ya zo marowaci to saboda haka Allah ta'ala ce wal mufiqin su ne masu kashe ainihin dukiyar su hanyar Allah su ne masu yawan sadaka su ne masu ciyarwa ga miskinai da eh, ainihin sauran eh, mata waɗanda suke ba su da mazaje da marayi da sauran su suna ciyar da wal mustaghfirin bil ashab musu ne masu neman gafara lokacin karshen dare a wannan shi ma yana da kyau Mai kokarin riba ta wannan lokaci ce bayan Allah na kirki masu tsoron Allah su ne masu ribatan ƙarshen dare ka tashi karshen dare ka rika istighfari kana neman gafar Allah hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim hadisi Abi Hurairata wanda Annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa a cikin wannan hadisi yake cewa Ubangiji ta'ala yana saukowa saman duniya a ƙarshen ainihin dare sulisin dare na ƙarshe saukowa da ta dace da shi ba wanda zai ci ga yadda saukowar take amma wajibi ne mutum ya imani da haka ɗin Allah na saukowa amma saukar da eh, ta dace da girman sa wadda ba a sukwantawa a ce kamar kaza saboda a lokacin ubangiji ta'ala ce ina wanda ke addu'a in karba masa kaga lokaci ne na karba addu'a ina wanda ke roƙon wani abu in bashi ina wanda ke neman a gafarta masa in gafarta masa shi yasa ubangiji ta'ala ce to sa masu ta wannan? wa'annan da ya ce ya tanada musu aljanna a wajensa su ne har ila yau suke tashi ƙarshen dare suna neman gafara wal mustaghfirin bil ashab suna tashi karshen dare suna neman gafara saboda ka ƴan uwa musulmi kan mu zama cikin wa'anda mu ba mu tashi sai an sa as-salatu kullum ko sai ka ji an fara ikama ka tashi idan kai baka cikin masu istighfar bil asha kuma lokaci ne da annabi alaihi salatu wassalam ya ce ana karban addu'a wannan lokaci Allah na cewa ina mai addu'an karba masa kuma lokaci ne da Allah ke cewa ina mai roƙon buƙatar san bashi lokaci ne da Allah ke cewa ina mai son a gafarta masa in gafarta masa idan duk abubuwa guda uku ne da muke so ake samu su lokaci ko kowane lokaci ba wanda bai son a karba masa addu'arsa kun ba wanda bai son a bashi abin da yake so kuɗi da sauransu kun ba wanda bai son a gafarta masa zunubansa ko to sai mu rubuce wannan lokata. na ganin nan zamu dakata kaɗan da muka samu mu da masu kallo da sauraron muna roƙon Allah tara mu sa, kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana ya shafi kurakurai da zukatanmu kuma zukatan masu kallon mu da sauraron mu muna addu'a yan uwa musulmi da falastinu allah ta'ala ya kawo musu sauki ya ɗauke musu bala'in da suke ciki da kuma duk inda yan uwa musulmi suke cikin tashin hankali da musiba muna addu'a allah ya yi musu ko muna addu'a ga yan uwa wanda ba su da lafiya allah ya ba su lafiya musamman dan uwa malam tanko muna masa addu'a allah ya ba shi lafiya allah ta da kabarsa allah ya sa ka fara da ɗaya daga cikin shugabannin masallacin mu alhaji monday kuma muna masa addu'a la ba shi lafiya la sa kafara da sauran yan uwa wanda ba su lafiya duka na gida da na asibiti duk muna musa addu'a Allah ya ba su lafiya mu